mafiya munin zinace-zinace wadda suke ɗauke da hau a cikinsu kaga zina da matar aure akwai mukun hau a cikinsa in dai ta yi aure ta yi harkar ta kai harkar ka zina da matar makwabci ko 'yar makwabci domin 'ya'yan makwabcinka suna da haƙƙi a kanka na kula da tarbiyyarsu sai aka ce kuma kana daga cikin mai bata musu tarbiyya zina da ya ko matar wadda ya aminta da kai wadda shi inda yasan za ta samu kanta a mummunan yanayi wata kana daga cikin wadda zai zo yi shawara da kai sai ka koma kuma kana bin wannan 'yar ko inda zai samu matsala da matarsan wata kana daga cikin wadda zai zo ya shawara da kai sai ka raba kana bin matar da bin irin waɗannan ƙananan yara da suke gaban iyaye musamman wacce ubanta ya mutu tana karama Amen. ka je ka ɗauki yarinyar da kana da sa'an sa'ad yarka Allah ya shirya da mu to shi shi kun ga irin waɗannan ayyuka inda